بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa mahalarta wannan majalisi a kuma wannan mafallaki na annon wanda yake babban birni na tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna a kare wanda ita ce rana ta ashirin da ko ga watan sha'ban shekarar dubu daya da dari hudu da ashirin da uku hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma ya yi daidai da ranar ashirin da hudu ga watan Maris shi ne watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda kuka sani kuma ya ta gabata an ce za mu yi magana ne a kan rayuwar mazaɓata a cikin watan azumi to da farko ya kamata mu san suwaye magabata idan an ce magabata ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne kashin farko kashi na biyu su ne almajiransu wanda ake cewa da su tarihi kashi na biyu su ne tabi'un tabi'in watan almajiran almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to su suna fadadawa su ce tabaul akbar su ma za ka iya shiga watan za ka iya cewa rukuni har guda uku daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za shi za su shiga cikin magabata wanda izo bayan su su ne ake cewa da su hana su amma na ga wani bayani da Sheikh Muhammad spanish Al-Ubaidi ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan zamani kuma waɗanda suka san tarihi suka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da kwarewa wajen sanin alƙur'ani mai girma da kuma yaren larabci to ya ce idan muka ce magabata duk wanda yake kan hanyar su waɗansan kashi uku ɗinsa yake koyi da irin yadda suka yi rayuwarsu kuma ita fa a kan manhajinsu da tsarin shi ma za a iya cewa shi magabaci kun ga za mu ce wannan eh, kamar siffa ce duk wanda ya siffanci da wannan hukumomin zai iya shiga ciki amma duk lokacin da ka ji an ce magabata na farko ana nufin sahabbai almajiransu almajiran almajiransu waɗannan su ne ake cewa da su magabata to su magabata abin da ya sa malamai suke kallon rayuwarsu saboda rayuwarsu ta zama kamar madubi kuma waɗannan mutanen su ne suke da tamfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗannan su ne ake cewa da zamanin su al-qurunul mufaddala kuma suna da cikin mutanen da Allah ya masu muwafaka irin su suna ta addini da burɗewa da zarewa da take samun wasu wanda suka zo bayan su su mafi yawancin su Allah ya kare su ba same ta saboda sun yi kusa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kuma gwargwadon yadda mutum ya kusanci zamanin manzon Allah gwargwadon yadda za ka ga yayi nisa da fadawa cikin fitina ta addini ko fitina ta rayuwa ta duniya to abin da isa ake kallon rayuwarsu kamar yadda na faɗa saboda su ne mudubi mun ce mudubi shi mudubi ina daga cikin ala wacce ba ta rufa kowa a cikin in dai mutubi ba zaki yake ba to ba zai rufa wanda ya kalle shi a fili ba in kana son ka ga yanayin yadda Allah ya halitta ka to ka duba fuska ka a cikin mutubi shi sa aka samu wani asari wanda yake cewa al-mu'min mir'atu akhi mummuni kamar madubin dan uwansa ne abin da ake nufi da wannan maganar shine in ya ga kai ba daidai ba zai gyara maka ba zai bakka a yanayi wanda zai fata halaka ba har ka gaba da fushin ubangiji to za ku ga shi mazubi duk lokacin da ka kalle shi inda wani abu a fuskarka ko a jikinka zai gwada maka sai kai kokarin ka gyara shi yasa za ku ga a zamanance yanzu duk inda aka yi wani gini, to tun daga ɗakin ka na kwanciya har zuwa inda za ka je kai wanka har zuwa inda za ka zo ka gangaro ka fita daga cikin gidanka a gurin da ake ajiye mutunci saboda ta iya yiwa akai abin da ka kaba daidai ba sai ka kalla ka gyara to dole yake son rayuwar ta addini ta zama to rayuwa ce ta daidai mai tsafta to yi kokarin ya kalli rayuwar waɗancan mutane saboda kamar yadda na faɗa kusancinsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kusancin wasu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma waɗannan magabatan in muna son mu ɗauko rayuwarsu a cikin azumi to za mu iya dunkule rayuwarsu a cikin abubuwa guda goma sha kuma abin da isa suka damu da waɗannan abubuwa guda goma sha uku saboda sun fahimci rayuwa tana da haɗari sun fahimci cewar wanda ya gabara ba lalle bane ya gabana wanda ya gabana ba lalle bane ya gabana wanda ya gajiya in Allah ya kawo shi yau ba lalle bane ya gobe wannan yana nuna sun fahimci cewar komai daren dadewa a mutuwa in ko mutum ma zai dade ce ya mance da wani abu sunansa mutuwa saboda daɗin da yake ciki ko damar da ka ko matsayin da ike kai ba kai tsufa wanda in tsufan ya kai wani yanayi abinda kake kai duk daɗin da cikinsa sai kai da kanka ka rabu da shi idan babu tsufa akwai rashin lafiya wanda ita ma za ta iya zuwa ta zo ta rikita mutum rayuwarsa idan babu rashin lafiya akwai abin da suke cewa shi shawagin wani abu wanda zai ɗauke maka hankali ya hana ka ci gaba da jin daɗin rayuwa. in babu wannan akwai abin da suke cewa shi takallubin zamani canjin yanayi a rayuwar kowane mutum yana faruwa zan ba da misali guda uku akwai sai daga cikin manyan malamai sun yi wanda ake cewa shi malik ibn dina shi mazaunin iraki kuma a tsufa yana kaiwa da komowa a cikin garin iraki ko a cikin kasar iraki sai tarar da wani babban gida yana zuwa kofar gidan abin da ya fara ji sauki na kiɗe-kiɗe da raye da bushe-bushe kuma ina jin sauti ne na 'yan mata hana da shewa daga cikin abin da ya iya riska ya ji masu yin wasa suna cewa ala ya daru la ya da kulki huznun wala ya da bi sahibikin zamani ku saurara ku ji ya kai wannan gidan bakin ciki ba zai taɓa shigar ka ba kuma zamani ba zai taɓa haɗintar mai gidan ba da yan gidan wannan maganar sai ta kama kwakwalwarsa ya fice sai bayan shekaru sai ya dawo mai gidan sai zo ta gidan kusa rabinsa ya rushe kuma ba kowa sai wani datti zuwa kofar gida har ya fice tsaye dawo ce bayar Allah halaki na daga cikin mazauna wannan gidan take kwarai ko ina da gaske sai fito shekara ka za da suka fice na fice ta gidan nan na ji an ce kaza an ce kaza kuma na ga kaza da sun yi sai ta ce Allah sarki inna Allah la yataghayyar wa yughayyiru kulla shay Allah shi ne baya canja kuma ina canja komai sai ta ce da shi wallahi قد دخل عليها الحزن وذهب بأهلها الزمان wannan gidan da kaji an yi waɗancan waƙoƙin wata ita ma tana da cikin mahalarta ta ce to duk baƙin cikin da kake jin muna cewa da ba zai shiga gidan da mutum ya shiga kuma ya gidan babu wanda zamani ya rike kun ga maganar zamani ba zai su gidan ba ya su shi to wannan zai nuna maka idan ba rashin lafiya ba a mutu da wuri ba to akwai yiwuwar canjin rayuwa kuma haka Allah Allah cikin sarki shi ne yadda yake haka yake kataba ala nafsihi al bafa wa kataba ala man siwahu al-fana' duk wanda ba Allah ba akwai lokacin da ake babu shi banda Allah wani abu na farko ke da abu na biyu malik ibn umair kamar yadda shihabuddin ahmad ibn muhammad al-ibshidi ya faɗa cikin littafinsa al-mustafara yake cewa malik ibn umair da kansa yake cewa wata rana a gabana aka kawo gawar husaini kan manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka ajiye ta a gaban ibn ziyad yace bayan wani lokaci ina kallo aka kawo gawar ibn ziyad aka ajiye ta a gaban mu'taz suke bayan wani lokaci aka kawo gawar muktar aka ajiye ta gaban mus'ab ibn zubai ce bayan wani lokaci aka kawo gawar mus'ab ibn zubai aka ajiye ta a gaban abdul malik shine wani malami iman tambaya an ce su biya da ne yace tsakanin gawar farko da ta ƙarshe shekara nawa ne yace shekara goma sha biyu ne kasar wani na rufa da kai ne yadda rayuwa take abu na uku shine abin da aka wuri tun game da annabi dawud alaihi salam kun san annabi dawud ya yi rayuwa ne a yankin kudu shine bangaren da ake sani shi bilal sha a wancan lokacin wanda bilal sha falastin ta shiga lubnan ta shiga a wannan lokacin jordan ta shiga siriya ta shiga baki daya kuma rukuni ne wanda suke suna cewa da shi ma'adinin nubuwa mafi yawancin annabawa da manzanni da Allah ya aiko da suna wannan yanki to annabi Dawud yana da cikin annabawan da Allah ya bawa kawar rai kuma ya ba shi dama wanda ba kowa ya samu wannan dama ba har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan addu'ar dan uwana annabi Dawud da kana ba da na riƙe muku shekar na ɗan shi a hannun yaran madina sun yi wata da shi ita sai na suna tuna addu'a ce wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ya roki Allah ya ce Allah ta bani mulkin da babu wanda ya samu irin ita shi sa ke na sake shi to cikin irin yawace-yawacen da ya shiga wani kogon dutse sai karanta wani mutum ya mutu har ya bushe amma ga wani rubutu an ya ya ake gefen kuma wanda ya mutu shi ya rubuta abin da yake rubutawa wanda Allah ya bawa dama ya shigo cikin wannan kogon kuma ya ga wannan gawar ya iya karanta wannan littafin to san cewar mamakin nan shine sarki wani ɗan sarki wani wannan suna kawo shi saboda su nuna maka cewa mu rayuwar mu kun ga an shekara nawa ake a duniya wanda ya jima shekara ɗari da goma ko ɗari da ishirin ko ba shi da amfani ya zama abin sosai amma kuka ɗau ku duba annabi no wanda Allah ya faɗi shekarar sa ta da'awa ko shekara ɗari tara ne da shekarar da wa'azi kawai shekara ɗari tara da to kafin ya zama mai wa'azi ko shekara nawa da yawa da shi ne faɗi irin shekarun da shi a duniya a kan kargar mulki ya faɗi irin manya-manyan biranen da ya gina ya ce ya kari yaƙi yaƙi mai sunan yaƙi ne da ya kari yaƙi dubu babu wani mai suna fara kan sama ita sannan saboda gorewa duk sanda ya tashi zai aure sai a kawo masa yan mata guda hudu lokaci guda in an daura masa aure da su bayan kwanaki sai ya sallame su sai ya aure wasu ita yana cikin ga buduwa ne sunan buduwa sai da abu guda ita amma da Allah ya juya wani yanayi ita sai da ine ma abin da zai siya ya rasa saboda rashin tabbatar rayuwa ita gashi nan ya mutu shi kadai a cikin kogon dutse saboda haka wanda duk yake tsammanin wannan duniya tana da tabbas yayi karka da shi ya gani ba ta tabbas wanda ya fahimci to duniya ba ta tabbas ne ya kamata shi sai in shi ba cewa aka yi in ka fahimci duniya ba ta tabbas ka wasan da rayuwar duniya ga baki ɗaya ba a'a a wannan duniyar ake neman lahira wala tansa nasibaka min ad duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayhi wala tabghi al-fasada fil ard kada ka bar rabanka da wannan duniya amma da ake so ka yi ihsani wato ka kyautata shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin kuma shi ne wanda ibar duniyar sa da lahirar ba ba kuma shi ne wanda ibar lahirar sa saboda duniyar sa ba sai ce mafi alherin shi ne wanda ke kama wanda ke kama wanda ya kama duniyar da hannun hagu ya kama lahirar da hannun dama sau da ita duniyar ana nemanta ne domin ta taimaka wa mutum ya samu rayuwa wanda take ɗorariya ita ce rayuwar lahira to magabata wannan abin suka kalla sai zama su rayuwar da baki daya sun mata kari yanzu mu ɗauko a tarihi ayar suratul bakara, ina ganin sai aya ta ɗari da tamanin da biyu da ita Allah ya ta azumi wata Ramadan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ومن ayar da ita aka ta azumin wata ramadan tunda da jihar kafin musulunci tun ma ana baka kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi manzanci ƙwarai zawon kan yi azumi suna yin koyi da yahudawa saboda yahudawa suna yin azumin ranar goma ga watan ranar goma ga watan muharram ranar tara ga watan muharram goma ga watan muharram shine ashura an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a wannan lokacin yana yin wannan addu'a tunda ya kaso ya ga ana yi kuma abinda masana da kiwon dan adam ke cewa abinda ka kasu ka ga ana yi a cikin al'ummar ka in dai ba sako bane ba kuma rashin daidai bane ba kuma rashin sanin ya kana da ya kamata bane ya kamata a yi da kai shi ta za ku ga duk abin da ake yi a maka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi manzanci in dai ka cire wannan abin da suke na sako babu wanda baya shiga a yi da shi a matsayinsa na ɗan cikin su shi sa lokacin da Khalid ibn al-Walid ya kawo masa gashashen jamu annabi sai ya tabace shi da ba. har Khalid ibn al-Walid yake cewa haramun ne sai ce ba haramun ne sai ce mutanen da ba ka ce kan Khalid dan da ne amma shi yana sai annabi ce ba haramun bane amma saboda a garinmu ba a ci ko yan garinmu ba a ci to da ka ba ci yana nuna dan an abu kaza ana yin sa a ƙasa kaza ko a guri kaza kuma ya to ba al'adar ka bane ko da addinin ka bai hana ka yin wannan abu ba ya kamata kar ka zamanto shazi a cikin al'umma domin a wajen addini ma sun ce mai sharza sharza in mutum ya zama to shi kaɗai a cikin al'umma ya ware ina yin wani abu wanda ba san shi ba sai yana da matsala to annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan kalma har sai lokacin da yi jira ya koma madina ya tarar da mutanen madina da ya gudanar da suke madina su ma suna yin wannan kalma yi tambaya ita ne sa kuke wannan kalma sai suka ce saboda rana ce wanda Allah ya kira da annabi Musa alaihi salam daga Fir'auna shi ne muke yin azumi domin mu gode wa Allah sai annabi yake cewa na hannu a haƙƙo bi musa ne ai mun fi kusanci da annabi musa sai ce allah ya kai mu shekara mai zuwa za tara ga wata za goma ga wata me hikimar wannan saboda a saba musu a yi tara ga wata a yi goma ga wata wasu ruwayen sun nuna a yi goma ga wata a yi sha ɗaya ga wata saboda kana da damar kai tara ga wata kai goma ga wata ko kai goma ga wata kai sha ɗaya ga wata to wannan kalmar da ashura musulmi bayan zuwa ku madina ya zama kamar wajibi har sai har ƙananan yara ne da su ake domin sai aka saukar da ya ayyukan ladina amanu kutiba alaikum as-siyam ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wanda suka gabace to daga nan ne aka ce an shafe yin azumin ashura da zakkar alƙur'ani sannan kuma suna da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa yin azumin ashura suna ce daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi akwai abu biyu da ya kamata mu fahimta a cikin wannan aya na farko azumi Allah ya biya wajabta maka in Allah ya wajabta maka abu ba neman zafin ciki ba ba kuma shawartar ka ake yi amma duk da haka da Allah yake kutiba alaikum siyamu sai ce kama kutiba alal ladina min qablikum malamin tafsiri sun ce wannan rana shi ne Allah yake ya yi hakuri ku yi azumin nan ba ku kai aka dora ku sannan dan ka dora ya dauka ce to ai za a jima aka ce ana yi aka ce ayyamin ma'dudat yan kwanaki ne kaɗan kuma a shekara ta ne suke zuwa kuma kwana ashirin da tara ne ko kwana talatin to za ku ga azumin watan ramadan an wajen tashi ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya bar duniya a shekara ta goma sha ɗaya kun ga muka kirga za mu ga annabi ya yi azumi yau ke tara daga da aka wajen ta azumi annabi ya yi azumi wajen ramadan a guda tara sannan ya koma ta to wanda aka aiko da addinin Allah ya ƙara masa lokaci ya yi azumi guda tara mu kuma da aka haife mu a cikin addinin musulunci mafi karanci shi ne za ka je wani ya ce ya yi azumi ashirin wani ya yi goma sha biyar wani ya yi talatin akwai wanda ya yi arba'in akwai wanda ya yi hamsin akwai wanda ya fiye da haka kun ga wani ita ma baiwa ce ni'ima ce ba kowa ya samun ta ba yanzu mutane da kuke azumi da su a cikin wannan masallacin a bara suna ce ku kirga waɗanda bana babu suna da yawa akwai da kun san su akwai da kun san to wannan yanayin na rayuwa shi ne magabata suka kalla sai suka ɗora wa kansu abubuwa wanda su ne rayuwarsu suke tafiya a kai a cikin watan azumi abu na farko a cikin abubuwan da guda goma sha uku shine yin azumin kansa kuma azumi yana da cikin ibada mafi lada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa asiyamu wal qur'an yashfa'ani lil abdi yawm al qiyamah qur'ani da azumi suna neman wa bawa ce ranar kiyama azumi zai zo gaban Allah ya ce wani na hana shi cin abinci na hana shi sha'awar da rana حل على طب ايه لكم من حديث النبي اي رب اني منعته الطعام والشهوات في النهار ما نهل شيء شيء ابيتي نهل او تدرانا على تبالي بيرن شيكم القرآن في ذويتي اي رب اني منعته النوم بالليل نهل شيء في النهار تلاوة ايتي وصلى ايتي ta karata yake yi wajen yana karanta hannun littafi Allah ba ne ne kamar yadda annabi ya faɗa yake fa ta'ani? sai a ba wa qur'ani da azumi belin wanda ya kula da su a wannan duniya kuma shi kadai ne aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce kullu amalin ibn adama lahu illa qiyam duk aikin da dan adam yake yi na gani watan an san irin ladin da za a baka duk abin da kai kan irin ladin da za a baka sai annabi ce illa sau fa inna juli wa ana ajli bi ban da azumi azumi Allah yake na wani ni kuma na san irin ladin da zan bayar a kan shi sa wasu malama suke cewa ya ba ka shi a cikin azumi domin za ka iya zuwa nan masallacin da sai mana azumi kake ko ba ka yi babu wanda zai iya ganowa kai kaɗai ka sani shi sa ibada ce wacce kake duk wanda ka ga ina yin ta yana yin ta ne domin ya yarda da wannan ibada kuma ai za ka iya zama cikin daki ka ci abin da kake so ka goge bakin ka kuma ka fito wataƙila ma ka fi waɗanda ba suke yin azumin marere cewa alhali ko ba ka yin azumi shi sa magabata a cikin rayuwarsu in watan azumi ya kama sukan yi ƙoƙarin su kula da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sawm jinna azumi kariya ne azumi garkuwa ne fa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarqus wala yaqtuk wala yaskhab wala yaskhab azumi kariya ne wannan kalmar kariya din tana ɗaukar ma'anoni masu yawa wajen tana azumi Allah zai hana ka yin abubuwan da baya so tunda kun san shaitan yana yawo a cikin mutum inda zijjin yake gudana ina zagawa kamar yadda annabi ya faɗa a shaytanu jini, da nufin adama majra dam duk inda jini yake kewayawa shaitan shi ma ina zagawa to amma idan kana yin azumi hanyoyin da yake bi sai zama su an kukulle ba zai iya bi to mutum ya samu kariya ke sannan kuma Allah ɗin kan ba mutum kariya ta hanyar yin azumi da ka wasu abubuwa wanda ɗan adar ba shi da bukatar ku hajji ko dai kar su shigo ko kuma su akwai sun ce mutumin da yake azumi wanda ya azumi wata ramadana kwana talatin ko kwana ashirin da tara akwai abubuwan da aka sabunta masa a ciki akwai labu da suke cewa da shi halaya ina jin shi da ake cewa da sosai waɗannan wannan tsaliya ɗin in mutum ya yi azumin kwana ashirin da tara ko kwana talatin Allah ya san samun ta masa sannan akwai abubuwan da suke zama a jikin mutum wanda ba shi da bukatar ba ta hanyar azumin Allah ne yana fitar maka da waɗannan abubuwa shi sa suka ce da annabi ya ce a somu jumla yana ɗaukar ma'anoni masu yawan gaske sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da bai da yabo a cikin hadisin bukhari da muslim yana cewa man sama da imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه to wanda yana da cikin abin da ya sa magabata sai suka ɗauki azumi suka ba shi muhimmanci rayuwar nasu sai suke yin azumin da azumi ne wanda ya samu sunan azumi azumin da aka tsara dokokin ubangiji a cikin azumin da ba a faɗar maganar da ba ta dace ba azumin da ba ka yarda ka tare faɗa ko in an tare ka ka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kana yin ne in wani ya gaya maka bakar magana kar ka maida ko zagin ka yi ka ce inni fa'il ni fa'il ka ce inni fa'il ni fa'il ba lalle bane sai ka faɗa a bakin ka kamar da malamai suka faɗa kawai ka ki tayar faɗan da ake son a yi da kai a zuciyarka ko da ce ka aini ina yin azumi ba za a yi wannan faɗan da ni ba wannan shine abin da ake nufi ko kuma ana nufin ka faɗa a fili ka ce ai ni azumi nake ni azumi nake wani abu da yake a cikin rayuwar nan bayan ta ne abu na biyu shine kiyamun lai kiyamun lai wanda da yake cewa man kama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma kaɗa wani dhanbi abin da ake tsari shi kiyamun lai duk nafilar da aka yi ta bayan sallar isha sunan ta kiyamun laili wato sallar dare da yawan mummuna ɗaukar cewar kiyamun laili ana mutum da hajjibi ne shi kaɗai tahajjudi zai shiga cikin kiyamun laili sannan salatul tarawih ita ma za ta shiga cikin kiyamun laili shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kama ma'al imani hatta yansar kutiba lahu qiyamul layla in ka shigo masallaci da azumi aka yi sallar isha da kai aka yi tarawih da kai aka yi wuturi da kai to ko bayan ka koma gida baka kare ko ba sai sallar asuba kai alimi za a rubuta maka ladan kayan kiyamun dai shi sa yana da cikin kuskuren da nake da wannan azumi ya zo sai ka ga mutum aka yi raka'a goma kan sai sai assalamu alaikum sai kwashi sa. wai abin da yake nunawa ba zai yi wuce ba domin na je gida zan tsora to wannan maganar cewa ba za ka yi wuturi ba ka tsaya a tashi tare da kai har wuturin ka yi da kai in ya zo ka tashi tsakar dare sai kai wata nafilar ba sai ka yi wuturi ba abin da aka hana shine wuturi guda biyu la wutura da ilaina ba a yi wuturi guda biyu a dare daya amma za ka iya yin sallar tarawih a yi wuturi tare da kai a yi sallama tare da kai sannan ka koma gida ka tashi ka je ka sake samuwar sallah domin ba wanda ya kayyade wa wani adadin sallar da zai yi da dare sai na ga malamanmu suna ta kokarin su yi bayanin cewar magana na la'isha ma za da rasu bai sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ala ihda ashar raka annabi bai kara ba cikin azumi ko a wani watan da ba na azumi ba a kan raka a goma sha ɗaya ibn qudama yana da wata magana a nan mai kyau ina cewa maganar adadin rako'in da za a yi da daddare a matsayin kiyamun laili magana ce wacce ta fahimta kuma an samu tsakanin fahimta a wajen malaman musulunci dole yake bai yarda da wannan fahimtar ba ko huwa mutabi kawai ya ne da gangan tunda wanda suka ce za ka iya karawa sun kafa dalili da falatul laili basna basna sallar dare raka'a biyu ake yin sallama raka a biyu yin sallama raka a biyu yin sallama in ya zo ka yi dubu ma za ka iya ba wanda ya hana sai dai ka tsaya kace kai iya goma sha uku za ka yi shi kenan ka ishe ka amma wani zai ƙara amma malamai sun tafi da yawa a akan cewa salati iya ana yin a sha ɗaya ana yin sha uku ana yin ashirin da uku ana yin talatin da uku ana arba'in da uku kuma wannan rubutaccen abu ne ko babu wanda ya kushe sai ba haka bane sau da haka akwai damar da mutum zai yi ku duba ku ga imam eh, imam Ahmad ta kambayi wanda ake tsara shi imam Ahmad sunan wal jama'a san da yake da lafiyarsa kafin a yi masa wannan dukan da aka yi masa har aka naka shi ya zauna ba shi da lafiya a rana daga fitowar rana zuwa faduwarta zuwa fitowar alfijir na wayewar gari bayan sallar farilla ina yin raka'a ɗari nafila raka'a ɗari an ce sai da aka yi duka wanda ba zai iya tsayawa sosai ba saboda azabar ci ga da ita yake raka'a ɗari da raka'a ɗari da kuma waɗannan malamai ne wanda duk abin da kake tsammani mutum ya kai ya taka na ilimi Allah ya ba duk matsayin da ya kamata mutum ya taka na duniya Allah ya ba sun taka amma duniyar ba ta da aiki to sai dai a nan inda magana take in ka ce za ka yi ko'i masu yawa to za ka rage yawan karatu tunda damar abin da ake yi ko ka yi tsulul kiyam ne tsulul kunut ko kuma ka yi abin da ake cewa da shi kasar su raka'at ko ka ɗauki yawan karatu sallah ko kuma ka ɗauki yawan karatun sallah ruwan da ka ɗauka babu ne kuma wannan yana da cikin sufofi na mutanen kirki wa ibadu rahmani ladina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idza khatabahum al ya qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Wani yana da cikin sufofin ibadu rahman suna kwana suna yin kuma kiyamun laili yana da cikin ta'ada ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya ganin kiyamun ne kamar yadda na Aisha take take cewa kan ku yarda ku bar yin kiyamun ne musamman a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin kiyamun ne idan bai samu damar yin kiyamun ne ba saboda rashin lafiya ko saboda gajiya to ya rana ta da rana kuma wannan yana nuna mana ana son in ka fara aikin alheri kanka ne shi sa ke son ka ɗauki yadda za ka iya kamar yadda yake ku zo min al'amali ba ka fi ku ɗauki abin da za ku iya na aiki fa inna allaha la yadullu hatta tamallu Allah ba zai kofa ba wajen ci gaba da ba ku lada sai da kun ce kun gaji ko kun kofa in dai za ku yi Allah shi kuma zai ba ku lada sai na Umar ku ta'ala anhu yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babu ko ga annabi in watan azumi ya kama musamman ma a goma karshe an ce shaddar biza wa aika ba halar sai tashi cikin dare yana dajin cewa da makwai tashi ya kan tashi mutan gida haka shi ma sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu haka yake in ya tashi ya fara kiyamu da irin su ya san akwai yara akwai ko mata suna da rauni shi zai fara kiyamun lailin ina yi yana yi sai ya bari can dare ya rika sosai sannan sai zai zo daga yamma kan jini ya ta salatin sala a tashi ai sallah a tashi ai sallah a tashi ai sallah har ina jin faɗin Allah ta'ala wa amur ahlaka bis salati wasbir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ka umarci in gidanka da yin sallah kuma ka jure ka jajirce akan yin sallah ba mu ce muna son kai mana wani abu ko ka ba mu wani abu da Allah mu ne za mu ba shi sa ba zai ke cewa duk mutumin da yake da matsalar tarbiyyar ƴaƴansa sai duba ya ga menene alakar ƴaƴansa da Allah me alakar ƴaƴansa da masallaci in kana son kanka kai ya fartare to kama hannunka ka da zuwa masallaci duk sallah ta farilla a yi shi a cikin Allah ba zai zo ga wannan yaron ba kuma duk wanda kaga ya tsaki layi ya kankare in ka bibiya za a yi sallah in kuma ina yin sallah sai ya ga dama abin da kike yi in ta ike yi wacce ya ga dama ki wacce bai ga dama ba ki ba amma duk wanda kula da sallah a gidansa a iyalinsa a kansa da waɗanda suke ta'allaka da shi hatta magana arziki an ce Allah ba zai takura maka arzikinsa ba tunda Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka in dai ka tsare sallah din to Allah ya kai sarki zai maka wannan baiwa din zai tsare maka abinda kake jin tsoro na na na na, na kamu abu na uku wanda baka bata suke suka gina rayuwarsa a kansa a cikin watan azumi shine sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin tarihi kamar yadda kuma ruwa ne suka inganta cewa kana ajwadan a nan ba da bai bishi kyauta shi sa mai mai shiri ne ake cewa ma kana na qattu illa fi tashakkudi in dai kan abin duniya ne nan bai taɓa cewa a'a ba ko ce babu shi babu a gurin tsala in ba a cikin tashahudi ba baya in dai kan abin duniya ne akwai lokacin da sahabbai saboda manyan baki da suke zuwa aka yi masa kaya na karan baki aka ba shi wasu baki suka zuwa annabi ya shiga gida ya shirya ido ita da ya zauna da kayan sai wani sahabi ya zauna kusa da shi bayan baki sun gama sun tashi sai ya rasu yana wani kayan suna kan su karo karo fa aka yi aka yi mata dan ya karu baki sai su zo sai tashi ya shiga gida ya daura gyautan sai ya kuma ya ce ya nuko ya kawo masa shi ne sahabi suka bi shi ke guda su wannan kayan ma ba na ce a bani bane dan mai ado so nake in na mutu a zuba mun su a na kun ga dai kana da kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mala'ika ne tambaya ne ai zai ji kunya dan saurara maka yace wannan shine abin da yasa ni nake bukatar su so nake ai mun likafani da su ba wai ado zan yi da su ba to kun ga haka annabi yake baya cewa an an sai kawo yace ba zai bayar ba wani lokaci an taba kawo dukiya ta zarka daga bahrain lokacin abbas yana sai abbas abbas kun san shi kuma yadda suke da zan Allah ɗan uwan ba sai ke yaban murnawa sai ta ɗebe da kake so ni ba zan dora maka duniya ba ne abbas ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya cicciɓa ya kasa ɗauka sai ke kama mu sai ce a bar dora maka duniya kuma wanda zai nuna yadda ake akwai sassauci a rayuwar da Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya tura a biya farko zakka gurin asar da Khalid da Ibn Jamil da aka zo gurin Abbas sai ke ba zan bayar ba aka je gurin Khalid ya ce ba zan bayar ba aka je gurin Ibn Jamil ya ce shi ba zai bayar shi ne aka zo aka gaya manzon Allah ai waɗannan mutane da sun ce ba za su bada haƙƙin Allah ba sai ce an ba tsarin da inda kun tazari nuna kariya. shi khalid sai kuna da zalunta da kuke khalid nawa yake da shi duk kuɗin da kuke jin an samu shi makamai yake zuwa ya aje tun da bayaki ne kawai za ka biya ki zuwa ki su to to ke da kayan yaki baya aje komai in dai ta abinci ya tsarce ba abin da zai ba iyalan ruwa sai a kai kayan bukata to za ka ji yaki sai sai ibnu jamil kuwa mutunci yawa Allah da ba shi da ko cikin kuma yanzu Allah ya wadata shi Allah ya ce ya bada hakkin shi ce ba zai bayar ba sai ce amma Abbas yace zakkarsa inda ba shi bai bayar ba bai bayar ba to ta hau kaina ni zan bayar sai ce amma ta'lamuna anna amma rajuli sinu akhi sinu abihi ba ku da labarin cewar ɗan uwan baban mutum baban sa ne wata abin da yake cewa ba za ku yi masa kara saboda ni ba ba ku san ɗan uwan baban nan annabi ce to in ma bai bayar ba zan biya ba? to amma aka ce ba wai ma bai bayar sun ba ne ashe an shiga wata matsala annabi ya same shi a kebe yake muna da bukatar zakka kuma lokacin ta bai ba mutane suna da bukata ya za a yi bari ba da shekara biyu masu zuwa kawai bari in cinta ta ina tsammanin zakka ta ta shekara mai zuwa kaza ce ta shekarar ma da za ta ƙara zuwa kaza ce sai ta zo ba masu manzon Allah karshen da yanzu shine yake bin bashi ko tun da za a iya yin lissafi a tarar ta kai ko ba ta kai ba in ta fi in ba ta in ta kai ko ta fi kada shi za a yi in ba ta kai ba shi ne zai yi wuce da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, dan uwan baban mutum baban sa shi sa ake cewa in kana kan wani mutum to ka so ba idan kana son ka girmama wani mutum kafin ba ka girma shi girma babansa in dai ya san daraja wanda ya girma ranka dole ya girma shi to daga cikin abin da sahabbai suka damu da shi a cikin wannan azumi akwai magana sadaka domin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa ba wanda ya fi shi kyauta amma idan watan azumi ya zo kyautar ta karuwa take kana ajwada bil khayr fi ramadan shine iqamu jibril lokacin da suka fara haduwa da malaika jibril to in ka ga yadda kyauta annabi yake inda ka san an kwararo iska haka annabi yake yin kyauta lokacin da suka yi kasabur da malaika jibril malaika jibril ya san zo gudanar da alqur'ani duk shekara malaika jibril sai zo su bitar karatun alqur'ani tare da Allah kuma a cikin wannan azumi yake an ce a kowace shekara sau ɗaya yake zuwa shekarar da annabi zai bar duniya ya kun yi sauka ne sauka ɗaya ake yi amma a shekarar da zai bar duniya zai suka yi sauka ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi abu na biyu wanda magabata suke damuwa da shi kuma suka mai da shi wani bangare na rayuwar a cikin watan azumi shine ciyarwa ciyar da abinci irin abin da kuka ana yi watan azumi zo wani ya tsoro wani ya kawo ruwan sanyi wani ya kawo lemo wani ya kawo abinci wannan duk wanda yi wannan kada ya dauka cewa ya taimaka masu azumi ya taimaka wa kansa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga mana cewa duk mutumin da ibawa mai azumi abin da ya buɗe bakinka to ina da ladan azumin wannan ba fa tare da an rage ladan azumin wannan ba in Allah ya taimake ka ka iya bawa mutum ɗari abincin buɗe baki to in aka kirga azumin su da naka kana da azumi ɗari da ɗaya kenan to in kullum za ka ciyar da mutum ɗari ɗari a kwana talatin kana da ladan azumi guda nawa kenan dubu uku kenan ko da uku ko kuma dubu uku da talatin kenan naka kai kaɗai saboda azumin waɗanda ka buɗa musu saboda haka wannan ina da cikin ɗabi'ar mutanen kirki magabata kokarin ce da mutane a cikin hankali kai an da yawa daga cikin su waɗanda idan mabukata bayan sun bayar sun bayar idan mabukata suka zo kuma abinci ya kare sauran nasu sai su ba da nasu da shawarwa tsakwa su sai su daure saboda sun san Allah ya ce wa yadda in nuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا daga cikin zubonin su mutane su wai su ihu nuna ta'ama a mafi suna ba da abinci su ciyar duk da suna son abinci duk wanda ya kako dukiyarsa ya baya ba kowa ya san dukiyar bane mai kuɗi ba wanda ya bi shi son kuɗi babu kuma wanda ya bi shi jin daɗin kuɗi amma in ya ciro ki bayan to ya baya ne saboda akwai abin da yake nema to kada mu bari cewa ai mu talakawa ne ko mu ba mu da shi mu ba da kuɗi su tafi da komai wanda annabi yake cewa zahaba ahlul Ba sabai ka ce haba ahlul qusuri bil ujuri ma boda ta sun tafi da komai dilla lada sun tafi da shi kana nan da Allah ta kana kawo da ba wani boda shi yana nan tare da shi kai azumin ta kawo shi ma yayi duk abin da za ka yi shi ma ina yi talakawa su da bisu da ya wannan kuma su ummu kudi sun ma da komai komai suna yi sai annabi ya ba'a ku wurin babu wani shi ne aka koya musu tasbihi bayan sallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kana inda mutum ku ne shi ke nan kun kire su sai masu kuɗi karɓa a kunnen su ana cewa assalamu alaikum subhanallah alhamdulillah sai talaka suka kare ne sun ƙara kuma wurin da ya rasu la kun ji sai ce zalika fadlullahi fihi man yasha wannan falala lafiya ta Allah yana bada ita da wanda ya ga dama akwai wani mutum da muke zama da shi a kan gaba a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka ni dai sani na a na ɗauka kawai irin da kuke sa shi lemon wato irin kawai na ɗauke shi kawai mutum ne kamar kowa irin yana zuwa sallah yadda muke zuwa sallah wanda har muna ganin ma mun fi saboda mu muna zuwa mai nazari na karatu muka yi zuwa kai malaman da muke musu tasmini na qur'ani shi kuma kawai zai zo ne sai tsarda lokacin magarba sai shi wani zai zo sallam assalamu alaikum wa alaikum salam Allah wa akbar sai nafila sai ya zauna har ai sallan ta shayi tashi sai sai na ga wasu lokuta yana zuwa da shi takardu a cikin aljihunsa ni dai sai ga yana bin layi na ba da sani a kowanne da ke zuwa cikin yan kasa ne a cikin su wannan mutumin saka ta yake baya sai ki kai ba san wannan ba mun bai da kara ɗaya ba a da za a yi ka zo kafin gaba kafin magarba ba same shi ba kuma in ya zo sai an yi sallar isha ne sannan sallar asuba duk inda kai da kawai da ya za ka zuwa sai yake gaya a wani kamfani da su kamfanin kamfanin nuka da abubuwa irin agogunan da ake yin su a swiss ne ko ina ne haka yace mun shi ne yake da shi ta kowa yau a cikin wannan kamfani yace amma ga yadda yake ashe wannan takardun da yake zuwa da shi ya buga stampin ne an yi sayi ko ta takarda ɗaya da yake cikin ta riyal dubu ɗaya da buhun shinkafa da sukari da dabino da mai duk sanda da shi ya biya rarraba in an baka kai akwai gunda za ka kana miƙa za a baka waɗannan abubuwa kun ga gashi nan ya zo an yi sallah tare da shi har ya yi lazimi wata kila wani talaka ma bai zo sallar ba saboda da ta kaya a nan duniya ya zai tsere maka a lahira ba haka zai tsere maka ko ba haka bane yadda kake kallon motar da suna baka shawa a nan duniya in ka je lahira ma gidansa haka za ka dinga kallo shi can sama kai kana kasa in Allah ya sa ka kai labari bari ku saboda akwai matsala akwai abin da yake ko da kana yin ibada in kana da matsala a cikin zuciyarka a cikin ranka game da bayan Allah sai ka samu matsala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina an ce hatta waɗanda ba su musulunta ba sun so su ji magana wannan mutumin da ya zo me zai fara cewa farkon annabi da ya tara mutane aka zo ana ta kallon sa kun gan shi ne shi ne annabin da aka ce kun gan shi ya musulmi ko suna ta murna sun san nasu ne dama sun san shi wanda ba san shi ba ba shi imani ba suna ta kallo bari mu ga ya yake farkon abin da ya fara cewa ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam su ya ka sallama wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci wa ilal arham ku sada zumunci wa sallu bil layl wan nasu niyam ku yada sannan yaɗa ku siyar da abinci suka ce siyar da abinci wata ibada ce da suke jawo ibada duk mutumin da yake ba ku sai kun ji kuna kuma duk mutumin da yake bayarwa yadda mutanen banza za su ta kokarin su zo kusa da shi domin su samu haka mutane kirki suke zuwa ko kuma haka mutum zai samu ɗaya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin babu abin da ke sa mutum ya samu rahamar ubangiji irin shigar da farin ciki cikin zukatan bayan Allah idkhalus surur fi qulubil mu'mini Allah yana karba ku duba asar kun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na wani mutum wanda rana a ya ne ba shi da kusi ka je lahira ba ka da kusi babu jiki kenan mutum bai zo da komai ba duk aikinsa babu komai an ce mala'iku sun ci kuke shi za a yi mutum, da shi Allah ya tabbata wannan ba ba na da ba aka ce shi ne sai ke fa akwai abin da yake wa na a duniya in ma ya ba su bashi in ba su shi ta yake ya yafe musu sai ce to ni ne sa ba zan yafe masa ba kusa ke shi na yafe ba? ita kai shi rahama ubangiji da haka kada ka ɗauka cewar sai alhaji ne ko yan lafaiwa ne ko darakta ne ko minista ne ko gwamna ne a matsayinka da kai ma wanda ba ka da shi sun yi kokarin wata rana ko dabino ne guda ɗaya ka shigo da shi masallaci ka ba wani komai kankantar wani ko da ruwan da ruwan leda ɗin nan ka samu wata ranka siya ka zuba ina ne nan masallaci da san kawo ruwan leda wataƙila ba kwa shan ta to ka tafi wani gurin wanda ake buƙatar ruwan leda sai ka ba su kuma bari da ya fi wani sun sun ce in ka shiga matsala ta kasa wani warwarewa ko kana da kashin lafiya ko kana da wani marar lafiya ko ka rasa yadda za a yi duk abin da za a yi likitoci sun ce ma a hakura aka ce abinda za ka yi kana son ka samu waraka ko in samu waraka wannan magana ibn mubarak ne wani mutum ne ya samu matsala wani ciwo ne fito masa a kafa duk wanda ya kamata da gani an je an gani ya fi warkewa har ma an su wataƙila kafar a yanke ta in an yanke ta wataƙila ciwon ya ci gaba da shi har ya mutu sai ta abinda nake so da kai ka je ka samu gurin da ake da buƙatar ruwan sha mutane suna neman ruwa wasu Samun musu mai ruwan sha ka za a yi Allah ne shi ne bi aka dubo wani da mutane suke da bukatar ruwa ana haƙa musu rijiya da suka fara shan ruwa kake ciwon ya bushe shi ne aka ce in kana da wata matsala ka rasa yadda za a yi nemi inda mutane suke bukatar ruwa da gaske ka je ka samu musu ruwa da za a yi wa wani in kana da wani marar lafiya ne rashin lafiya ta ka rasa yadda inda ba mutuwa zai ka in kai masa wannan Allah zai faranta maka zai ko biya maka bukatu kuma ina da cikin abin da yake tafiya kai tsaye zuwa ga mamaci yana kwanta a cikin kabarin ka in wani naka ya mutu ka yi ƙoƙarin ka yi masa sadaka ta ruwan sha musamman gurin da ake bukatar ruwa ana ba da wannan ruwan a take zai ji sanyin abu kuma za a ga kashi wani kashi ne ki sadaka ruwa domin Allah ya baka lada kuma ga lada ya sanar ya ce waɗanda suke siyar da abinci za su shiga aljanna na mi lafiya shine ta da jannata bi salam ba wanda zai kare ka ne ma'anar salam din irin tattare wanda ake mutane eh, a kare nan a kai yaya daga ina me kai irin waɗannan ware da ake a ku shiga tana kuma da an je lahira an ce za a saka mutane ne ƙofofi ne za a rubuta akwai ƙofar masu azumi akwai masu kofar masu kiyamun laili akwai kofar masu siyar da abinci akwai kofar masu sadaka ko to kakkai zaka je lahira kai ba a san ta kofar da zaka shiga ba akwai kofar da in ka shiga tana da matsala za a wangale aljanna Allah ya tsare mu da irin wanda za a yi wannan an buɗe kofar an ce zo ka shiga kana zuwa bakin kofar sai ciwon tokare ne kama ai kuna da labarin ciwon tokare ne wani ce dan fulani ne ko da ke kada ne saka kai na shi ne zai shiga wata kofa ya yi haka da sandansa irin yadda suke din nan ya yi sandan da kai sai wani mai wayo ya zai da shi allah allah a cikin tokarin da shi kama ka sai ne cikin tokarin da ina da maganin da hau suka ɗan shiga lungu sai ya zaɗi ce a je wannan sandan mu je ka gani yana zuwa kira shi sai ya shige sai ce kaga ya warke sai ce kwarai sa ya karɓa kuɗin to a lahira a kodan da suke yan zaman katanga a duniya وإن تكي ألا يوصفاً تابعاً يقول مضربين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء منا برا منا تابع سنة مضربين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء انظر الجنة العقوبة عمبوري سنة الله يولا أن يتوكل إن سنة الله يولا أن يتوكل يتوكل يعني كنا لمسألة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكون شيني كان رأيك الله يولا yadda kai wa Allah a duniya kai ba ka yi maka tale ko tako Allah ya tsare mu da tale ko tako ba a yanzu ko a nan duniya ne wani yake da kai ba haɗu da kai a hannu kai kallon da garba akwai wani aiki da zan baka kana zuwa ka zo kallon da garba ba sai ka zo sallar da isha kana zuwa ka ce ayya yanzu nan aka ɗauke shi a mota suka fita za ka ji daɗi za ka ji daɗi ba balantana kuma ka je lahira a maka irin wannan Allah ya kare to wannan akwai magana ciyarwa ita ciyar wannan ko ma da azumi ko ba azumi ba so ake mutum ya zama to mai ciyarwa balantana kuma da azumi irin wannan ikbarin sa'in iman da ake kuma akwai wani abu wanda ba ma yi ya kamata ya zama to an saka shi duk da sunan cikin Abuja ina jin irin waɗannan guraren na kuma ba an shiga yan lunguna ba akwai guraren da yake akwai mabukatan sosai akwai abin da ake shi da shi a liƙarun da na ga mutanen ba suka yin sama yadda ake kawo ayaba a kawo lemo a kawo wane ne to haka ake zuba kayan abinci kullum tun da azahar ake yi a sa shinkafa a saka mai a saka gishiri a saka magi a saka sukari a saka gero a saka kuɗi a leda sai a zo a samu mabukaci wanda ke mutum ne mai iyali sai a ga masa wani shi ta sani shi ne ƙara ne. akwai abincin da za ka ci a nan ka ci ka koshi ne ka ci matar ka tana gida kuma tana jin yunwa ita bata samu ba kuma za a zo da ita ba to sai a da samu ana ta kaiwa irin waɗannan wannan hanya ce ta shiga aljanna domin duk wanda ya faranta wani musulmi a wannan duniya Allah zai faranta masa alaiya duk wanda ya ɗauke wani bawan Allah damuwa a wannan duniya Allah zai ɗauke masa damuwarsa alaiya kuma wannan abin ko kai wa musulmi ko kai wa kafiri ko kai mutumin kirki ko kai wanda ba na kirki ba duka Allah ya baka lada a kun san kissar mutumin da yake yayi rantsuwa da Allah gobe sai yayi sadaka da dare ne ya ko kudin sa yana bayarwa to wani kasan farawa ya karba kuma barayi ne yake ka Allah ya ce mutum zai na fuka sata sai muke ka tukun da wani ba Allah sai ba da kun ga kudin nan sai aka sai aka to suddiqan laylata ala tariq kun barayi yanzu ake ba mai hukun a ba wa talaka fi muna zo sai a a kai barayi kun san dan adana su abin abinda bai shafe shi ba da iji sai ce Allah kai mu wallahi sai na ƙara sadaka da ya ɗauko sadakar taka sai ka sifir da kawo sai ba shi ma aka kara to wannan duk abin da yi ga baki daya babatan menene ake cewa zahabar zama'u wa mutallatul furu wa sabatal ajr insha duk abin da ka bayar kowa ka bawa inda kyakkyawan niyya lada ya saka kada ka ce ai wannan da ka ba ba shi ne shi bane annabi kuma ya ce duk wanda yake mai rai ne jini yana guda a cikin sa duk abin da ka bashi za a rubuta maka ladan sadaka to daga cikin abin da magabata suke yi akwai yin itikafi a cikin wata ramadana ne mutum ya zauna a masallaci don kwanakin da zai ba kansa da kwana ne da wuni har zuwa kwana goma da abin da ka dauka yayi annabi sallallahu alaihi wasallam duk azumin watan duniya tun da aka wajen yin azumi ya yi samun kwana goma yakan shiga kafin ranar haɗi a daren ashirin da ɗaya yake shiga kuma da kanan masallaci ke zarcewa masallacin gidi annabi yana yin kuma akan kafa masa dan tantin a cikin masallaci yadda da an gidan da sallah shi da ciki yadda ba zai damu wani ko ba aka dame shi kuma har kama ta yin shekara ɗaya ne aka ce a cikin shekarun nan guda kar bai yi da kaki ba ya zo an kafa masa gurin da zai yi sai bi daga cikin matan kowa sai ta ɗaya ta so ta ce ita ma za ta yi ce so sai ɗaya ita ma kishi ya motsa mata sai ita ma zai kafa masa za ta annabi da shi ko ya ce ah ya na za a bi da ya zo guda kasa suka ce ai wannan na wancan ne wannan na wancan ne to ni ma na aka ce su ma na aka ce an ba su iska so da ya zama jin baki kon ai dan Allah kuma kada ya zama to na riya ko na wani abu to amma duk da yadda sai kira ba ana idan da sallar idi bayan an zama hidimar idi ya shiga itikafi sai ne kwana goma a cikin watan shawwal wanda ya sa malamai suka ce ana yin itikafi ba a cikin lalle a cikin watan ramadana ba sau da daga cikin abin da sahabai suna yi kuma a shekarar da annabi ya bar duniya shekarar da zai bar duniya da ya kwai itikafin kwana goma na kwana a ashirin kuma a cikin itikafin na babu abin da yake banda zikiri sai karatu da alƙur'ani akwai daga cikin abin da magabata suke yi shine abu na eh, abu na bakwai neman dacewa da yarfin kadari wanda Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr in kai ibada a daren lailatul qadri Allah ya dace ka kai da daren lailatul ya yayi daidai da ko ya ma fi dare dubu wanda ba shi kuma da yin kadar da kamar da na san malamai sun muku bayani ana fara ran dacewa da ita daren ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara a waɗannan dara haka annabi ya ce duk wanda zai nemi da yasu kadari falyataharraha fil ashr al awakhir ya zai ne dai a cikin goma ƙarshe kuma a cikin mara to wannan yana da cikin abin da magabata suke wajen dacewa da lailatul kadari ana son mutum ya yi ƙoƙari ko da ba ka yi ba ka yi kokari ka dinga dajewa wajen yin ibada musamman a cikin dare tunda ba da rana ake galle su kadar ba dan da ranar kawo kana sallah ba na ake samun yanki kadar da daddare ake samun so da da daddare ba ka eh, kokarin ka kai ka lokutan ka kuma ya kamata mutanen mu su fahimci wani abu idan akwai wata amana da aka dora maka ta ba, idan ba ka tsara yadda za ka ɗauki wannan amana ba ya kamata ka dole ka ita kati ba kai ma'aikatan gwamnati ne akwai wasu fayil suna nan an tara ana bukatar ka sa hannu a kansu sai ka so itikafi to sai dai a biyo ka da su ita itikafi duk wani bayan in an gama da shi inda za ka sa ka ce i ko a'a a kawo maka ya zama lalura ne ko ba wanda maka ya maka ba sai ka zo ba daga cikin abubuwan da ake shine abu na takwas shine yin umra a cikin watan azumi magabata suna ba da muhimmanci wajen yin umra a cikin watan azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu fi ramadana ta'dilu hajjata yin umra a cikin watan dai daidai yake da aikin hajji wata ruwayar ma ta ce ta'jilu hajjatan mai wanda ya umra a cikin watan ramadana kamar ya yi aikin hajji tare da manzon Allah so da a akwai da suke cewa bai kamata a tafi umra ba ya kamata a bada kudin a yi sadaka da su to in kace mutane kar ka tafi umra ki sadaka da kudin sai suka iya sadaka da kudin kuma suka ke zuwa umra asara nawa akai biyu wanda yake da hali ya tafi umra kuma ya bada wani abin da zai yi sadaka amma kada ka ki zuwa kuma ka ki bayar so da sai mutum ya auna ne to bayan wannan akwai yawan zikiri shi kuma zikiri kun ga kofar suna da fadi istighfari zikiri ne salatul amir zikiri ne haylala zikiri ne tasbihi zikiri ne fadin la hawla wala quwwa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim zikiri ne karatun alqur'ani zikiri ne istighfari zikiri to magabata suna damuwa a rayuwar ta azumi ga baki ɗayanta bakinsu ko da yaushe cikin ambaton ubangiji yanzu na tara ne yawan yin addu'a domin addu'a a lokacin da mutum ya ɗauki azumi har zuwa lokacin da zai kauce tana da cikin wuraren da ake karɓa addu'a bayan addu'a sai istighfari shi ma magabata suna yawan yin istighfari shi istighfari yana sa Allah ya yabe maka ya rufa maka asiri ya kuma bude maka taskokinsa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذا كنت أدوى لرب الذي ya يوسع يتيا يلين a lokacin بالصور lokacin tsoro in dai za ka da kusa sahur kana astaghfirullah astaghfirullah ba, to ba za ka dinga ganin rashin daidai a cikin rayuwarka ba Allah ya yana da cikin hanyar samun arziki kuma samun kariya wanda ike yin wannan a lokacin hatta yin rigingimu da ake abokan gaba a cewa ne sai dai a ganka a kyale ka ba yadda za yi. wani malamin yana cewa ba ka iya ka dauka ba ka iya ka tuɗe sai yana cewa wani sai mu ba ka hujja kamar goron dutse ba ka iya ka dauka ba ka iya ka tuki <laughs> to duk mutumin da yake yawan kisa da bari Allah zai ba shi kariya ba zai bari abokan gaba su kai shi kasa ba ko musamman an ce in ka zo a irin da libarin da za ka a ƙarshen lokacin suhur ka dinga yin du'a'ul warsa abun san du'a warsa ko tana cikin al'azkar na imamun nawawi cewa duk mutumin da ya shiga cikin matsala ya dinga yawan cewa bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in kana yin wannan ko wannan irin masu tafiya mutane kayan sai ka fita da kafa in ya zo yana ta kokarin yadda sai zai dauke na kafa ya dauke na sama naka yana tafiya ta biye da shi duwar wani mugu in kana yi ko kuma sai ka riga ka shiga ta su amma fa ka sani cewa kaka zama kai ne mara gaskiya ya zama to kai ne kaka zama to ba ka da gaskiya kuma ka dinga bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim to in dai wannan sun Allah zai taimake ka sai a dan kafafa maka hukunci ko abinda za a rage sai a rage maka amma in dai kana da gaskiya cutar ka ake yi kana istighfari a wannan lokacin kana yin wannan Allah ba zai bari a kanta ba sai ya taimake ka daga cikin abin da magabata suke a cikin wata ramadana shi ne kan gidan da sallar asuba suna zama a masallaci suna ci gaba da istighfari da sauran da ya karatu da alƙur'ani da abin da ya kamata su har zuwa lokacin da rana za ta ko za ka lokacin ba shi da kawo in aka yi sallar asuba duk inda aka samu awa ɗaya da minti goma sha biyar zuwa minti ashirin rana za ta ba na bai ce man sallaci jama'a وقعد في مجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان كابن حجة والذي يزونا بين أن يصلى أسماء يتكب الأمة أبنجي هر رانا تقصوصا ليسا تاشي ركع أبو دايبي يأي ديبي دا في الحج كم هر أرواح في تيوا تاما تاما تكتر أي شيء تكتر أي شيء فأنت ce ko ba za ka iya kullum ba ka samu wasu to wani yana da cikin abin da magabata kuma wani yana cikin abin da yake ba mutum kuzari yake ba mutum karfin hali yake ba mutum wato jarumtaka irin tsoron da yake ta da hankalin mutane za ka sai mutum zuciyarsa gaba ɗaya tana neman tafiya ke biya kure ina ganin kamar shi kenan to in kana irin wannan zaman Allah zai baka sabati abin da zai girgi da mutane da kai ba zai girgi ba ka ba domin za ka samu sabati za ka samu wasi kan wanda zai sa abin da zai girgiza mutane kai Allah ba zai bari ya girgi ka ba ina mutane da ake sa a kwana ana rigima in garin Allah ya waye sai ka ganshi kamar ba a yi komai ba da shi to haka ake son musulmi ya zama sun da wannan karfin hadisin to bayan wannan sai babban abu wanda yake shi ne kowane muhimmanci wanda maza ba ta fi shi ne dagewa da jami'in cewa wajen karanta za ku sha mamaki in kuka ga yadda magabata suke a cikin watan azumi kun ga kun kaga ko rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta take da ayyuka iri daban-daban na neman kudanci da Allah madaukakin sarki a cikin watan Ramadana amma abin da ya kuma yi da hankali a kansa ba kama karatu da sun ce a cikin watan azumin Ramadana annabi hawu tsari yake yi domin kada ya ba ko da hawa ɗaya domin yana son ya karanta littafin Allah me misali ne an zo za a sha ruwa yanzu ba shi da lokacin shan ruwa kawai sai ci gaba da karatu a yi magariba a yi isha a yi asuba ba shi da lokacin shan ruwa sai ya zarci sai jira kwana uku a haka a bakon da kuka biya ke dafa? domin su haɓe wani yi karambani sun ga ina yi ya ce kafi suka ce ya rasu da Allah kuma dai muna so ne aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu sai aka fara faɗuwa ana suna sai ce wallahi ba dan kada na takura ku ko da makanta mu da na zance ce ana nafsu mithlu hadisu yut'imu li rabbi wa yaskini ni ba kamar da ke ba ina kwana ubangiji na ina ce bin ina shayar da ni ba ba na nufin kabaki ake ka na abinci ba kun gane akwai abin da dama ya yi ba ka so abinci a cikin mutane in an kawo shi masauki yana da kamfin dama akwai wani abu da ake zuwa da shi ka daji sai ji karbin sai sha sai koshi sai ga mawa ne. a wuna kana hidima sai hankali ne za ta abin sai ma ma bukata ta riga ya kinsa sosai to shi ba wani ne ana maganar a ta'amul ma'anawi annabi Allah madaukakin sarki yana ciyar da shi abinci ne ma'anawi wato ba shi da bukatar da baki ta abinci Allah ya dauke ba to annabi yana damuwa da karatun Qur'ani ku duba ku ga Imam Bukhari rahimahullah ana cewa an ga watan azumi dukkan almajiransa da abokan zuwa cikin tare saboda ana rama ne gangaren kun san mafi yawancin da bishuwa da da malamai babu wanda ba ana rama ba don farkon abin da ake fara so mutum ya fara samu ya haddace alqur'ani duk wata rigimar duniya sai ka dora bayan ka haddace alqur'ani ko kuma ka haddace alqur'ani bari rigimu suka zo yanzu nan sai ki fadali da kai wani gurin to aka ce in aka taru sai ki zo shi ne liman zai ja masa sallah kowace raka a zai karanta aya ashirin aya ashirin aya ashirin aya ashirin har sai an yi raka a goma sannan a yi shafa'i a yi wuce haka ake yi aka ce har zuwa ƙarshen azumi wannan sallar mutane kenan wacce ake musu a sauke ƙur'ani to bayan wannan akwai nasa lokacin sahur me ya a tashi karfe hudu sun su karfe biyu sun tashi ba sahur din za yi ba sai fara tilawa zuwa lokacin da ya rage mai kuce minti goma a yi afalatu ba ya yi izin talatin in garin allah iwaye kuma zai ƙara ta wannan talatin sun ana cewa duk da lokacin da za a ce allahu akbar za a sha ruwa ya sauka haka yake yi ya sauka talatin a cikin watan hadisi imam shafi'i shi ko sai ya gane shi ya shanye kun sauka nawa yake a cikin watan azumi sauka ta cikin yake kullum sai ya sauke qur'ani sun wani zai ce mun a ai hadisi ya zo na abdullahi bin umar kira cikin sunan abi dawo la yafqahu man qara'a al-qur'ana fi aqall min salat wanda ya karanta al duka a cikin kasa da kwana uku bai fahimci komai ba eh hadisin haka yake kuma ya inganta amma malik ibn rajab al-hanbali a cikin lafa'il al-bahari ya kama gangamin malamai me annabi ke nufi da wannan an ce ana son a nuna maka kake zaman to al'ada ka ce kullum haka kake amma idan wata azumi ya kama ko ka je umara ko a wani lokaci na musamman don kayi wannan babu ne wani kuma da cikin malamai suka ce ba ma haka ba ne. annabi ya kore fahimta ne cewar wanda yi wannan bai fahimci qur'ani ba bai ce bai samu lada ba akwai karatun da ake domin a samu lada akwai karatun da ake domin a yi istinbaki mutumin da yake so ya gano wani hukunci ai ba zai karanta da yawa ba aya ɗaya ake yi sukan kwana suna maimaita aya ɗaya domin su gano wani abu Sheikh Muhammadu Aminu Shamisi alaihi rahmatullah sahibu abuwa'in bayan yana cikin malamin da suka karanta a jami'ar islamiyya kuma yana cikin malamin da suka karanta a masallacin zirgin mutum murtaniya ya zo zama ya kama shi a saudiya to ɗan da ya cikinsa da bakin su yake gaya mana wannan saboda mun sanya ɗansa a makaranta a matsayin malami yake to akwai lokacin da gwamnan madina ya kawo masa ziyara gwamnan madina ya kawo masa ziyara a karamar Allah gwamna ya kawo ziyara a gidansa sai shi aka tura aka ce ka ce masa gwamna ya ce na zo na tsaya ne ta magana ne ta magana ma bai ma ji ba domin ce wallahi na yi tsawowa ne da magana amma bai amsa ba sai gwamna yake to in ya bi dawo ya zama abin da yake a ce muna gaishe shi mun zo mu duba shi ne kai kai da aka ce gwamna ya zo ko me yake ba sai ka kace shi wani malami aka ce baya amsa sallama in an ce salamu alaikum baya fitowa sai wani ya zo sai a ga ta da da ɗakin ya yi ta sallama yi ta sallama aka turo ya ki cewa ba amsa sai tura yaro ya ji a gaya masa dama na jiwa da mai turo da zakka naira miliyan uku yake a kawo mana malamin yana wanka ya faɗa kafin <laughs> haka ta taga ne ko na kansa ita ina zuwa <laughs> wannan shi ne san da gaske ike shi wannan malamin sai da gwamnan ya bayan tsawon lokaci sai sannan kan zai ce ai gwamnan mutum ne zo ina kan ganin yace ka zo yanzu kai mun magana yace na zo na jima yace wanda ban san kawo ba yace wata aya ce ta alqur'ani nake neman kawayen ina san da gano wani abu cikin nake ta nema in tafi farkon qur'ani in dawo karshen sa in tafi na ta hararo gurin wallahi ban san kawo ba wannan malamin an ce har ya jama rayuwarsa bai taɓa rike kudin sa biya duk abin da ka bashi sai dai ba wani aiki ba na bukatar ka ne kowa bai ma sani ba in ka bashi biyar ɗari biyar bai sani ba da biyar ɗari biyar da ɗaya duka ɗaya ne a gurin في farka har ya mutu to haka imamu shafi'i sau tuntun ike ɗauke alƙur'ani to banda imamu shafi'i ta ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi halifa na hudu da cikin halifofin manzon Allah ne bai na Usman ya tabbata ruwayoyi da dama sun nuna cewa an samu imamun nau ya kawo cikin asibiyan fi agabi hamalatin qur'an cewa sai da usman yakan sauke alqur'ani a raka a daya ya karanta izu sittin a raka a daya in ya so cikon ta biyun sai karanta ko kuliya ne kawai sallan kuma ya yi wannan ba ko a cikin an samu mutane da yawa sama da mutum goma wanda ba malamai sun dudugo tarihin rayuwarsu duk suna yi wani wani zai ce ai da wahala duk wanda yake mahaddisin alkur'ani wanda yake alkur'ani ya san in dai tilawa ka suna da karbi tsakanin zarba da isa za ka yi irin tafa ko akwai akwai muhammadu muhtar muhammadu aminu shafiqi ba wani tambayar ɗansa muhammadu muhtar yana karatu a masallacin zuwa Allah kasu shi ne ke na je na tattauna da mahala a kan maganar saukar Qur'ani kuma a haka haka in neman magana sai ya kauce in neman magana ya kauce na matsanta sai ki kaga yaro in na gama da isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba na iya kirga adabi wanda in na dawo gida nake Allahu akbar ina zuwa da jindati wannan daidai da asalatu yake sau da yawa ta ina yin sau da ka wannan ya danganta da mutumin da irin albarkar da Allah ya baka da kuma irin lokacin da kake da shi da irin jajircewa amma dai suna cewa ana iya sauke alkur'ani da mutumin da yake da tilawa da kwara a cikin awa tara ko awa takwas kuma ba karatu ne ake karatu ne ake yin ana yin hadar ana yin da sauri domin a karanta da da yawa duk ana samun ana samun wani to akwai malamai da yawa wanda aka samu suna yin wanda to idan watan azumi ya kama a cikin magabata akwai da suke sauke alqur'ani da kwana uku akwai masu sauke shi da kwana bakwai akwai masu sauke shi da kwana goma akwai masu sauke shi haka akwai masu yi kullum kullum akwai masu karawa su yi sau biyu kullum ni a kano na san mutum da ko da azumi ko ba azumi ba kullum ta Allah ya karanta izu arziki. kuma za ku yi mamaki aka gaya mutum ba wai ta zama yake ba wai alarma ba ne a tsoron da baya zuwa ko'ina sai an bincika ne kai ake samun irinsa a irin yanayinsa ɗan kasuwa ne kuma hada-hada ake da kasuwanci amma kullum sai ya karanta zuwa a cikin lalata ko da azumi ko ba azumi shi sa sai malamai suke cewa watan azumi shine shaharul qur'an shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ne wanda aka saukar da alƙur'ani tun da wata ne wanda aka saukar da alƙur'ani ya kamata kowa ya kokarin ya wa kansa wani adadi na ayoyi ko jirgi ko turori na alƙur'ani wanda zai karanta a cikin wata rana. an ce lokaci yayin kuri ku yi da biya abin da ya samu ina ta ƙoƙarin yadda ko zai shiga da abubuwa da yawa amma Allah ya yi albarka cikin abin da muka faɗa kuma wannan wata kalmi da yake gabatu Allah ya kada da zaki domin dai Allah ya ga rawa za a yi to Allah ya ba mu tsawon rai ya ba mu lafiya ya kuma amintar da mu ya sa da mu za a yi wannan abin ya ba mu ikon yin abin da duka ba ta biya cikin wannan wata Allah ya kama da su waɗanda za a yi wa zafi a yin tashi da azabar Ubangiji kuma waɗanda suka fara a yi wannan muhadara domin a tattauna rayuwar mata ya yi kasa masu alheri da kuma da muka halarta da baki dai mu Allah ya kara mu a cikin ladan abin da muka yi kuskure Allah ya yaje mana abin da kuma muka yi daidai Allah ya kara mu a cikin ladan wa sallallahu wa sallam kuma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh